matasa miya da alkhairi karmiya da zamba bayan dogon jira da al'ummar najeriya suka yi wa babban bankin kasar wato central bank akan tsokacin da ya yi na shirye-shiryen kaddamar da fara aiki da tsarin amfani da naira ta yanar gizo wato e-naira a makon nan mai karewa ne shugaban kasar muhammadu buhari ya kaddamar da wannan dandali da za a fara hada-hadar kasuwanci ta hanyar amfani da e-wallet to kafin mu yi nisa da wannan jawabi za mu so mu ji menene e-naira nan, yaya yake aiki sannan kuma yaya za a yi amfani da shi da kuma cin moriya sa wanda alfanu yake da shi ga al'umma da ma matasan kasar kamar koyaushe dai suna na shamsiya hamza ibrahim jagoran madalla to shirin na wannan makon ya tattauna da kwararre kan sha'anin tattalin arzikin kasa da ta yi shehu aliyu wato shi wannan inera wato kamar ana cewa digital currency ne kudade ne na kimiyya na yanar gizo wanda suna da asali ko kuma suna da nasaba saboda yawan mutane mutanen Najeriya waɗanda suka shiga kasuwan cryptocurrencies wato waɗannan silalla da ake kasuwanci da su na Bitcoin waɗanda suka zamana cewa kuɗaɗe ne da suke babu gwamnati da take bayan waɗannan kuɗaɗe sannan kuma akwai lalurori daban-daban da suke cikin wannan kuɗaɗe na crypto wanda babban bankin ƙasa aka sa masa aka kura masa wuta akan ya amshi waɗannan digital currencies ɗin na crypto wanda a cikin nazarin da suka yi shi suka ga a ah, to ai ga inda duniya ta karkata hmm. duk duniya kasashe 190 kowace ƙasa ta koma tana bin diddigin ya za a yi menene canjin da zai samu kuɗi nan gaba a duniya sai aka ga cewa ah, to ai saboda wannan ilimi na kimiyya da yanar gizo lallai kasuwanci ya fara koma yanar gizo saboda haka bari a samar da kuɗaɗe waɗanda za su daidai da waɗannan kasuwanci na yanar gizo wanda ba a yin kasuwanci da kuɗi ka bani in baka mm. idan mutum yana so ya daɗa fahimtar shi menene kuɗin shi kan shi professor john robinson wata ba amurkiya mm. ta taɓa cewa duk abin da zai yi aiki a kan kuɗi to wannan abin ya zama kuɗi saboda haka ne ita wannan i e naira ɗin ta zama na cewa wata naira ce amma kuɗin kimiyya ne na yanar gizo nasabar su ɗaya da naira da kwabo da muke kashewa kuma asalin su ɗaya kuma nasabar su ɗaya to kin ji abin da ake nufi da i e naira wanda aka kawo ta kwanan nan a watan oktoba na 2021 ɗin nan kuma ba wai najeriya kaɗai ba ne ta fara kaddamar da wannan kuɗi kamar yadda babban banki ya tabbatar akwai kasashe kamar uku akwai kasar china mm. wanda tana nan ta yi nisa ta kaddamar da kuɗaɗen a yankunan kasashen daban-daban wanda a bincike na ya nuna mun cewa za su kaddamar da kuɗin ne a baɗi da ashirin biyu, saboda girman china da girman kasuwancin ta sannan akwai kasar bahamas sannan bayan kasar bahamas akwai kasar cambodia waɗannan suna cikin wanda suka ja gaba kusan a cikin kasashe casa'in na duniya kashi 90 casa'in suna bincike a kan kuɗaɗen ki sittin a cikin ƙasashen sun yi nisa wajen ko ƙoƙarin ƙirƙiro kuɗaɗen ya nasaba da irin kuɗaɗen ƙasansu cikin kasashe a cikinsu kuma kashi goma sha hudu cikin ɗari su ne suka yi nasara fara irin abin da najeriya ta riga ita ta kaddamar kuma wanda irin moriya 'yan najeriya za su yi ga wannan sabon tsari da aka fito da shi sannan kuma yaya ma ita wannan nau'i na kuɗi zai amfani 'yan ƙasa to shi kuɗi in baka da shi baka da shi shi kamar ka ce ne ya ilimi zai amfani mutanen Najeriya. Ilimi neman shi ake wanda ya nemi ilimi ya samu ilimi. Ita nera neman ta ake amma wurin neman ta din ita muna da naira na takarda da silalla waɗanda suke karafuna da takarda nau'i biyu. Nau'i biyu wanda duk za mu iya kasuwancin mu za mu yi da takarda na al'ada za mu yi da takardu na roba wanda yake naira naira ashirin da goma. To amma ainihin alfanunsa shine duniyarka da kasuwancin ka a tafin hannunka. Mm. kuma yanda ake aiki da ita ita wannan e naira din harka ne wanda na farko ita tana da asali daga daga babban bankin Najeriya kuma duk dokokin bankin kuɗi da ya shafi dokokin kuɗi a Najeriya ya shafi ita wannan e naira din saboda haka kafin ka je idan kana kafin ma ka je ka ko ka soke manhajan kana kokari ka shiga kasuwar kuɗi na e naira in ka soke manhajar sai ka je ya tabbata cewa kana da wani bankin kasuwanci wanda kake da account a ciki wannan account din naka kana da bank verification number ma'ana ana yi kasuwanci da wanda aka sani to idan ka shiga shine zaka koma ka soke manhajan duk a bayanan da za a tambaye ka kasa sai ka shiga kasuwan sai ka ɗibo kuɗinka daga banki sai ka zuba su a wannan lalitan ba duka ba kuro kuɗinka ka zuba in kasuwanci ya samu tsakanin wane da wane kuma yana kasuwanci shi ma ta wannan bangaren sai ka yi kasuwancinka ka biya kuɗinka ka karɓi kayanka ko kuma ka sai da kanka ka karɓi kuɗinka wanda lokaci lokaci babban banki na bin ba'asin duk abin da kuke yi wanda shi a wannan yanayi ita gwamnatin Najeriya dole irin bank charges ɗin da ake cewa to akwai irin harajin da za a cile na kasuwanci wanda dokokin haraji na Najeriya ya ba da dama kuma dama ya hanyar da za a bi kenan a samu kuɗaɗen shiga saboda kasuwanci da dama sun tashi tsakanin shago da mutum sun koma tsakanin shi wannan yanar gizo da ɗan kasuwan da kake kasuwanci saboda gwamnati za ta tara kuɗaɗe masu yawan gaske kuma babban alfanin sa ga babban bankin Najeriya shine duk ran da kuɗin ƙasa misali ana so a sa trillion biliyan biyu a tattalin arzikin Najeriya wato a buga naira dubu da naira ɗari biyar da naira goma da naira hamsin da naira ashirin sai an kashe makudan kuɗaɗe masu yawan gaske wani lokaci a biya Nigerian Security Printing and Minting Company a Najeriya su buga wani lokaci a ɗauki kuɗin a kai shi Amurka a buga to yanzu ita wannan kuɗi ta yanar gizo ba ka neman irin waɗannan kuɗaɗe masu yawa wanda za ka je ka bayar a buga sannan bayan duk ka buga kuɗaɗen nan naira dubun da ke hannun mai sauraro tana da iya tsawon rayuwanta a tattalin arziki wanda idan aka duba lamban da aka ita ana tunanin ta kasuwanci ta bi hannu hannu hannu hannu hannu sun dubu hudu idan ta gama shan wuya ta lalace to shine za a ɗauko ta kuma a mai da ita a sake neman a je a biya kuɗi mai yawa a lalata ta in an lalata sana a sake biyan kuɗi mai yawa a sake buga amma wannan kuɗi na digital currency ko kuma internet currency na e naira tana nan ba ta lalace cewa baka sa mata manja ba baka shafa mata kazanta ba ba bata kuma raba cuta ba ita masauraro iya abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan mako na gaba shirin zai gayyato masani kan sha'anin fasahar kimiyyar yanar gizo don karin haske game da raɗe-raɗen da ake yi kan bacewar manhajar ta inera jim kaɗan bayan ƙaddamar da shi a shagunan play store na wayoyin android da app store na masu wayoyin apple yanzu a madadin mahukunta da ma'aikata sashen hausa na muryar amurka ni shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alheri. Bisalam.